ya ce ho abokina da matarsa za ke gaisar waɗanda za mu kwana a gidansu au ashe ma ba guest house za mu je ba gidan abokinka ne wallahi har na ji kunyar da nake ji ta ragu haba ko kai fa muka ce shiru ya yi mata har sai da suka isa masaukin nasu mai tsari da ban sha'awa mai ɗauke da ɗaki ɗaya babba wanda ya ci gado da doguwar kujera sai kayan kallo da bayi a gefe har da ac a ɗakin ta dube shi kawai tana kaɗa kai bayan ta aje jakarta bisa gadon ɗakin ya dube ta ya 'yan mata na akwai magana ne na ga kina kaɗa kai ni wace magana zan yi a ban umma ai al'amarinka ya wuce magana sai dai a bi shi da idanu ya ce yau haka nake so duk abin da zan yi ki bini da ido idan na yi umarni ki ce yasa kawai to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci ya ci gaba da cewa yanzu ma tashin mu yi wanka mu shati mu kwanta mun gaji aiko ta ce yasa ya yi dariya kananun kitson da shukura ta yi mata suka bayyana ban ribo ɗin da ta kama gashin ya bazu a kafaɗinta ya ce iye yaushe aka yi min kitso ko a nuna min in ce ya yi kyau ta ce jiya a gida shukura ta yi min baka dai lura ba ne shi ne a kaina ya ce gobe ki tuna min dole in ba shukura tukwicin wannan kitson ya yi kyau sosai ti suka sa aka kawo musu mai zafi suka sha sannan suka kwanta suka yi baccinsu mai daɗi a dalilin gajiyar da suka kwaso tun da suka sallaci su bahi suka koma bacci ba su tashi ba sai goma saura na safe a lokacin ne suka yi wanka suka shirya sannan suka yi karin kumallo sai wajen sha suka isa falon umma suna zuba kamshi cikin su ta alfarma dr khalil shadda ce ya saka gezna mai asalin tsada kalar sararin samaniya sky blue haka kala hularsa da takalminsa suke maisha kuma doguwar riga swissless ce a jikinta kalarsa grey color an yi masa ado da sky blue ɗin zare sai ta sa takalmi mai tudu da jakarsa sky blue sai dogon ta shi ma kalar takalmin sun yi kyau matuka da ganin su kaga sabbin amari masu amfani da lokacinsu ita kanta umma sun burge ta sun ba ta sha'awa shukura ma sakin baki ta yi tana kallon su cikin sha'awa tana rayawa a ranta Allah ya kawo ranar da za ta ganta ita da mijinta haka cikin burgewa da ban sha'awa. Mai gaban umma ta zauna tana gaishe ta Dr. Khalil ma na daga gefe yana kwasar gaisuwa. Ya kai hannu ya buɗe wani babban jog mai rike zafi da ke gefe yana cewa umma me aka yi mana na karin safi. Ta ce kunun shinkafa ne na yi wa yarinyar nan shukura. ta ce shi take sha kai kuma an yi maka na gyada ga kosai can da dankali da kwai duk an yi muku ya janyo jog din ya soma zuba kunun shinkafar yana cewa ni ma nata kunun zan sha ya yi mata yawa ya dubi shukura da take gaishe su ya ce zubo mana kosan wayayi ta ce duka ni da umman muka yi gashi can kuma an kawo wasu kwanukan abincin daga cikin gida ya dubi tarin kwanukan ya ce mun gode umma za ta raba wa jama'a ta mu ina za mu kai waɗannan shukura ta zubo abin da ya umarce ta a plate ta kawo gabansa ta aji sai ya dubi mai ishe ya ce ga kunu da kosai ko na gyaɗan zaki sha ta girgiza kai ni na ƙoshi ka san ba mu daɗe da karyawa ba ko zan sha sai an jima kuma na jan haka sai ta miƙe ta ɗakin don a tunaninta kunya ma'isha ke ji umma na fita ya zauna dirshan a gaban ma'ishan ya kara kofin kunun bakinta ya ce buɗe ki sha umma ta yi shi musamman domin ki idan baki sha ba ai ba za ta ji daɗi ba wallahi zan sha mana yanzu na ƙoshi ne ko so kake yi in ci fiye da kima in kasa zuwa ungoyin da aka ce za a kai ni sai tsare ta da idanu ni fa babu wani yawon zaga dangi da zaki je umma kawai muka zo gani ta ce ha ba dai ko ba mu je gurin kowa ba ai ma je gurin ka da suka zo bikin mu yi musu ban gajiya ko ya ce ba wani nan ke dai kina son yawo kawai amma kin san gobe muna da sammakon tafiya ko in kika je kika wahal da kanki babu ruwa na. dole ya matsa mata ta sha kunun mai ɗan karen daɗi ya jin madara da suka shiga gaida mutanen gidan ne aka yi musu godiyar tsarabar da umma ta raba a gidan mazan gidan kuma da samari kuɗi ya ba su da yadudduka masu kyau kowa sai godiya yake yi na irin kyautukan da aka yi musu na karamci da nuna zumunci maisha ta kira ado abokin wasan dr khalil ne ta aike shi kasuwa ya sayo mata leda tsakar ɗaki da labule amma tana so ne ya ɗinko su a can kasuwar ya amshi kuɗi tana daɗa gaya masa wasu abubuwan da zai siyo mata da yake yana karatun boko duk sai ya rubuta da yake dr khalil ya fita kafin ya dawo sai suka zage ita da shukura suka yi kwalemar ɗakin umman na dawowa suka sanya sabbin labulan da ledar ɗakin dama kujerun falon sabbi ne sai ɗakin ya yi kyau sosai tamkar na amarya ko da dr khalil ya dawo tsayawa ya yi sururu a tsakiyar falon yana kare wa ɗakin kallo yana cewa yanzu bayan fita ta har aka yi wa ɗakin nan gyara haka lalle komai na son gyara sai in bai samu ba umma fuska ta ɗauke da fara'a ta ce wallahi aikin matar ka 'yar albarka ne ita ta fidda kuɗi ta ba a doyayo sayayya sabbin labule da ledar ɗaki har da wannan kafet ɗin na tsakiyar ɗaki ga kulolin cin abinci nan da plate-plate da cokula kai siyayya fa sosai ta sa ya yi min allah ya saka da alheri muna ce paul cikin dr khalil na karamci irin na maisha lalle ya yadda allah ya haɗa shi da mace ta gari yar baiwa sai ya matsa dab da ita yana cewa madan sanu da ƙoƙari allah ya biya ki da aljanna firdausi ya ba mu 'yan tagwaye ko 'yan uku nan da ɗan lokaci cikin raɗa yake mata maganar hararsa ta yi tana nuna masa umma ya ce ai ita ma tana so kunya ce za ta hana ta yin addu'ar a fili amma na san tana yi a zuciyarta dr kalis da kansa ya ɗauke su a sa shi da ado ke gaba sai ma'isha da shukura da wata budurwar gidan kanwar ado ce suka yi ta zaga gidajen dangi duk inda suka je sai an yi kamar za a mai da ma'isha cike don kulawa balle da suka je gidan yaya umma da ake cewa inna hajo ta zo bikinsu ita ce ma ta dinga yin addu'ar allah ya sa auren ma'ishan ya zama sanadin warwarewa matsalolin dr khalil din ta yi muna ganin su sosai ta dinga cewa sun na 'yan nan da ƙoƙari mun gode wa allah mun gode miki allah ya miki albarka ya ƙara haɗa kanku ya ba ku zuri'a mai albarka amu haka ta tashi ta dinga buɗe kwanuka tana haɗo kayan tsaraba sai da ta cika wani buhun gishiri ta sa aka ɗauka aka kai musu mota dr khalil ya dube ta ya ce inna wallahi da baki yi ɗawainiya ba an gode allah ya saka da alheri ta ce mu ba daɗi kake ɗawainiyar da mu ɗazun nan umman taka tayo min aikin kayayyakin da ka kawo ai mu ke da godiya ko ganin ka da muka yi ma ai abin farin ciki ne to a mota maisha tana ta yi masa hirar kirki in na hajo ya ce ai baki ga komai ba duk haka suke da kirki ga son zumunci da kyautatawa zumuncin sai bayan magariba suka isa gida sallah suka fara yi sannan suka zauna don hutawa suna ba umma labarin gidajen da suka je da irin abubuwan alherin da aka yi musu ga tarbar arziki da suka samu a kowane gida shukura ta bi kanwar ado can sashen su daga umma sai ma'isha ne a ɗakin suna ta su can sai umman ta ce in har abana bai san da juna biyun jikinki ba to kada ki gaya masa ki bari har sai ya fito kowa ya gani da sa har shi din don idan ya sani ba zai bar wa cikinsa ba sai ya gaya wa kowa kin san matarsa ta yi shekaru ba ta haihu ba komai zai iya faruwa amma idan ya yi kwari zai iya gagaran masu mugun kuduri insha Allahu kin ji ko? ita dai ma'isha ta bi umman da to ne don ita kam in har ciki umman ke nufin tana da shi to ba shi ba ne don ko sati ba a yi ba da ta gama al'ada bayan wadda ta yi a gidan haka nan ta amsa wa umman da to kawai duk da a jikinta tana jin alamun kama tana ɗauke da cikin saboda wani sauyi da take ji a jikinta amma hakan bai sa ta gazgata zarginta ba ganin duk wata tana al'adata ita dai sai ta ja bakinta ta yi gum in ma ciki ne to za ta gwada ta gani kasancewar aikinta ne a daren nan kafin su tafi masaukinsu sai da suka shirya duk wasu kayayyakin su, don asubanci za su yi kamar yadda suka yi da za su taho a wannan daren ne maisha ke shaida wa umma cewa ta kasance cikin shirinta na komawa zaria don ba da jimawa ba za ta sa direba ya zo don tafiya da ita murmushi umman ta yi tana cewa ai ku banna a nan cikin 'yan uwana na fi jin daɗin zama na tare da su to mu kuma umma mun fi son zaman ki tare da mu a yanzu zaman da zaki yi ba irin wanda kika yi a baya ba ne insha Allahu za ki samu kulawa fiye da zatonki komai zai daidaita ta aji numfashi yanzu ma ai alamu sun nuna komai yana daidaita Allah ya miki albarka ya baki lada abin alherin da kike yi wannan albarka da umman ke yawan sa mata da 'yan uwan umman da na abbansa abin na yi mata daɗi fatanta allah ya ci gaba da bata nasara a kan ƙudurorinta na alheri washe gari da za su tafi haka 'yan uwa da abokan arziki wato makwabta suka yi da fifi a gaban motarsu suna yi musu bankwana ji suke yi tamkar kada su dr khalil su tafi shi da amaryarsa mai kirki wadda ba ta kyamar 'yan uwansa saɓanin surayya da idan ta zo ba ta shiga cikinsu balle ta je gidan wani iyakacinta da su sai dai su zo su gaishe ta a ɗakin umman har matan baffanninsa su da yake babu ruwansu suna yi ne ko don umman da mijinta yawan tulin kayan tsarabar da aka tara musu da dr khalil ya ga sun yi yawa ya ce ma'isha ta ɗebi kaɗan daga ciki waɗanda za su bukata don ma kada su ci bai ɗauka ba ne sauran nan suka bar wa umma maisha sai da ta yi hawayen rabuwarta da umma saboda yadda take jin son umman a ranta nagartacciyar mace ce wadda ta san ya kamata ga ta da son addini sallar walha da nafilolin dare da azumin litinin da alhamis ba sa wuce ta ga ta da tawali'u ga juriya tana lura da umman ita ma hawayen take sharewa a fakaice ba ta son su gani ba ta san ta ganta ba shi yasa ta sha alwashin nan kusa ba da dadewa ba za su mai da umma zariya kusa da su to sai kusan bakwai na safe direba ya ja motar suka bar garin cike da kewa da ƙaunar jama'ar garin sun isa zariya kamar yadda suka isa ƙauyen ana sallan magariba shukura a nan ta kwana sai washe gari ta isa gida da tsarabar ƙauye tuli guda abin har ya ba su mamaki to tun bayan dawowar su ma'isha daga ƙauye ba ta samu natsuwa ba a dalilin cikin da umma ta busa mata tana ɗauke da shi har sai da ta yi gwaji ta samu tabbacin ciki ne da ita abin mamaki kuma tana jinin al'ada ko da yake ba abin mamaki ba ne lokacin cikin na ma haka ta yi shi ya sama har ba a gane tana da ciki ba sai da ya girma to hakan ce ta sake faruwa da ita kenan wannan karin ma shawarar umma ta bi ba ta gaya wa dr khalil ba don ta tabbata idan ya sani to kowa ma sai ya sani shi yasa ta yi shirunta don ba ta san me umman ke nufi da yin shirun ba har sai cikin ya bayyana kansa ko da yake abin da babba ya hango daga zaune yaro ko ya hori mi ba zai hango shi ba a wani dare kafin su kwanta dr khalil na zaune yana kurɓar ruwan shayi ya dubi ma'isha da ke ta zirga-zirga daga kicin ɗinta zuwa falo ya ce wai me kike yi ne a kicin ƙamshi fa ya dame ni sannan na ƙosa ki gama ki zo ina son za mu yi magana ne ta nufi hanyar kicin ɗin tana cewa na kammala bari in zo yanzu nan minti biyu ya yi yawa bata daɗe da shiga kicin ɗin ba ta fito da wani plate aje a gaban shi tana cewa gashi nan kai na tsaya gasawa hanta na ji ka ce yau ba za ka ci komai ba sai ruwan shayi ya yi murmushi yana duban gasasshiyar hantar wadda aka yi mata gashi mai ruwa-ruwa tare da kayan miya da kayan kanshi sai kamshi mai daɗi ke tashi ya ce kamshi da na yi ta shaƙa sai ya tsaukano min yunwa Allah ya taimake ni ashe ni ake yi wa da na yi wa kaina ta kai hannu ta ɗauki yankan hantar ta saka masa a baki ya tauna yana lumshe idanu ya ce kai Allah na gode maka da ka azurta ni da mata 'yar baiwa mai iya girki ta iya komai ma Allah ina godiya a gare ka ya bude idanu suka kalli juna suka tuntsire da dariya ya ce zauna mu ci kona wani ni kadai ta ce namu ne mu biyu ta zauna suna cin naman yana shan shayansa kafin nan ya ce yaushe ne za ku sami hutu ta ce ina jin nan da sati biyu ce ce to ina ganin za mu yi tafiya tare za mu je kasar Indiya da dubai daga can za mu ce mu yi umra sai ki so mu shiri nan da sati uku ne tafiyar zan je duba marasa lafiya ne kin ga sai mu yi hutun amarcin mu ko ta kwanta a kafadarsa tana cewa kai amma na ji daɗi babu ma kamar zuwan da za mu yi yin umran nan allah ya biya ka ya ƙara buɗin kuɗi da na ƙwaƙwalwa a ce duk duniya ba kamar mijina a sanin matsalar zuciyar mutane